بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله rabbi shirah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bayan ka yawa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. mana gode ma Allah madaukin sarki ne sake nuna mana wannan safiya ta asabar biyar ga watan muharram a wannan shekara ta 1433 daidai da goma ga watan disamba shekara ta 2011 miladiya za mu tashi a babi na 40 cikin wannan littafin mai albarka mawata malik cikin kitabul bayu za mu tashi babu jami'in daini wal hiwal babu jami'in daini babun da zai tattara batutuwa akan abin da ya shafi bashi ta ina riba take shiga ta ina riba ce ba ta shiga tunda a darasin da ya gabata mun yi babu ma ja a fir riba fi dai babin da i magana bayan an kulla ciniki akan bashi ba tare da riba ta shiga ciki ba to kafin a biya kuɗin kuma sai ake mana bayanin hanyoyin da riba za ta shiga kuma aka toshe su to yanzu <coughs> za mu shiga babi ne da imam malik ibn anas ya kulla shi da zai yi bayanin abubuwan da suka safi bashi ɗaya kenan wal hiwal ina ka ce hiwal shine tahawul shine innal ladhina amanu wa salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala idan ka ce da ya hiwal a nan yana nufin a tahawul ne ma'ana tahawulu daini ala ghairil madin juyar da bashi ya koma kan wanda ba shi ake ba ba shi ba ba shi ake bi ba shi ba kamar ya asali zaidu ne sai kaya a wurinka kenan zaidu kake bi ba shi ko ba ka yake ba kun yi da zaidu zai karba za ka ba shi kuɗi zai baka kuɗin kayanka da isa ya ƙarshen wata ko ƙarshen shekara ko kaza ko kaza ko kaza sai ya ce maka ka je wurin amurka karba shi kake bi ba shi to wannan shi ne tahawul tahawul daini ala ghairil madin juyar da bashi ya koma kan wanda ba shi ake bi ba shi ba ya halatta ko mai halatta ba قال رحمه الله عز وجل حدثنا يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع قال رحمه الله حدثنا يحيى عن مالك عبيد الله ابن يحيى الليثي يتي حدثنا يحيى عن مالك يحيى ابن يحيى نعم بيتي حدثني وا سيتي حدثنا ناكم ده حدثنا يتي yace ya ji tarkiwin da ba sananne ba ne kenan zai nuna kenan a wannan hadisin ba ubaidullah ibn yahya ba shi kadai ya karanta ba an karantar da shi da sauran wasu idan ce haddasa na yahya an malik eh ai malam amana ta ilimi amana ta ilimi in ka ga yadda malaman musulunci suka tarbiyyantar da ɗalibai akan amana ta ilimi ilimi ba abu ne da za a mai karan sai ba ba ilimi ba abu ne da mutum zai zo tutiya ba a'a ka karanta ga yadda aka karantar da kai magana ce kai duniya ya faɗa ko a kasar ko a littafi bayan ka faɗa sai ka ce wani ne ya faɗa ko kuma kamar yadda wani ya faɗa ba ba gu ba ne mutum ya zo ya ta faɗa ya a ji cewar ka ai wani ji shi a duk ba ba gu ba ne wannan kawai ka ce wani ya faɗa ka jingina abu ga masu shi a lokacin da ka kashe dare ka yi bincike ka yi bincike ka yi bincike ka zo ka faɗi duk abin da za ka faɗa aka ganin ai ka faɗi kaza ka faɗi kaza ka faɗi kaza ka faɗi kaza ba tare da ka ce wani ne faɗa a tafsiri kaza wani ya faɗa a littafi kaza wani ya faɗa ba kai kana ganin ka kashe daren da ya wuce kana bincike wani wannan matsalar sama da shekara uku baya ya riga ya gama karaɗe ta a cikin littafin kana magana ce a wani ai magana wani ce ko ba ka yi ba so da ka'ida ta ilimi shine jingina magana ga masu ita kawai in ka faɗa ka ɓarai ka ce wani ne faɗa wani ne faɗa shi kenan so don ka ce wani ne faɗa ba shi ke rage maka daraja ba don kai gunda bakin ka kuma wani zai gano ko ka fada ko ka fada wani ya gano cewar a yi halitta ya yi magana wani ce tintini watakila ma har ya gano wasu sun maiwa da magana martani <laughs> ka je wata kilma an taba ba su assignment da kanta haka rayuwa take ba a tutuya da ilimi ke ta mutum yi ji abin nan حدثنا يحيى مالك عبيد الله ابن يحيى الليثي يجي يحيى ابن يحيى الليثي ya karantar da mu wannan hadisi an malik daga malamin sa malik an abu zinad daga abu zinad abdullahi bin zakawan an al-a'raj daga al'araj abdurrahman bin hurmus ana bi hurairata radiyallahu an daga malamin a'raj shine abu hurairata ubangiji Allah madaukin sarki ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal lalle ma ki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce matsulul ghaniyyi kin biyan bashin mawadaci zulmun wannan zalunci ne ƙin biyan bashin mawadaci kamar yau ko dai zama alfa'il ko ya zama almaf'ul idan ya zama alfa'il mawadaci ya ƙi biyan bashi mutane sun mishi aiki ya cire kuɗi ya biya su ya so kaya wurin wani ya cire kuɗin ya biya yake jin ƙyashi kun gano wannan shine mawadaci ana bin shi bashi ya ƙi biyan bashin kawai ya zauna haka kaga yana azabtar da wancan kenan yin wannan kawai zalunci ne ko kuma <sniffs> matsalul gani ƙin biyan bashin mawadaci mawadaci ne yake bi bashi a ƙi shi a shi alhaji ne kaga ya zama almaf'ul kenan a ce ai shi alhaji ne a ƙi biyan shi bashin da yake bi zulmun wannan zalunci ne to idan mawadaci yana bin bashi aka ce a ƙi biyan shi bashin da ake bin shi zalunci ne to idan talaka ne kuma fa eh shi ya fi zama mafi munin zalunci kullum mutum ya ɗauka cewar duk abin da ke hannunsa na wani ba nashi ba ne ya yi ƙoƙarin baya wa hisa ba hausa suke cewa ba shi ba suka huta karga tsamanin ai shi alhaji ne yana da su bila adadin ka ba shi kawai kai ta hallusi da wannan al'amarin ya fita ka ya koma hannun masu shi to amma wani mawadacin azzalimi ne za ka gan shi bayan allah sun mai aiki iya aiki ko aikin kafinta ko aikin gini ko aikin kaza ko aikin kaza ko aikin ƙodago ko noma ko girbin dawa ko gyaran gyada ko tara amfanin gona an yi an kammala ya cire kuɗi ya biya waɗanda suka yi mai wannan aikin ganin kyashi yake yi don an yi lissafi yanzu kuɗin aikinsu su dubu ashirin ne shi yana ganin ya za a yi ma da dubu ashirin ya zai ba dubu goma ya zai ba dubu uku ya yi yawa yi te musu je ka dawo je ka dawo mun kai kaya kasuwa sai an dawo gaza yi te musu je ka dawo me wannan a ciki talakan da idan ya samu aiki kafin ya gama aikin ya gama lissafin kudin da za a yi da su eh ko ba kai ke ba zai lissafi idan an ba shi kaza to zai yi kaza zai yi kaza shi kaɗe yana da lissafi uku farashi uku na wannan na aikin yau asabar da ya fara yi in sun kammala in ya tashi da kaza to ga abin da zai ga abin da zai in ko kaza ne to zai kara da kaza da kaza da kaza to amma sai ga wani azzalimi azzalimi bayan Allah sun kammala aiki ko kuma ya je shago karamin shagon wani bawan Allah a matsayin cefanen buɗe baki ko cefanen karin kumallo kawai na karin safa kawai ya je ya kwashe daidai gwargwaron abin da ke sha'ayyo ya kwashe mana nan ya sai biredi sinki biyar ya sai madara kwaya kaza ya sai kaza sai ai ga wani karamin shagon ne ya tashi da shi ya aiko cewar aiwa alhaji magana kuɗi shiru kuɗi shiru yanzu yana ta ihu shi za a tambaya zai gudu ne wannan bai dace ba bai dace ba irin wannan ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare ce matsalul gani kin biyan bashin mawadaci mawadaci ana bin shi bashi ya ƙi ya biyan masu bin shi bashi sawa'un wannan bashin ta ɓangaren sana'a ne ta bangaren kasuwanci ne ko ta bangaren ijara ai kowanne duk babin kasuwanci ake taba su ma'ana kodogo aka yi mishi ake bin shi bashi ko kuma wani abu ya so dan dan karamin nan da zai ya rikita shagon wani kuma ya aiko a bashi kuɗi sai ya kai kuɗin ne zai karɓo wani shi da aka zo aka sai yana ta baki har kunne yana ganin jijiye so kayo zai mayar ya sake karɓo su amma ka ga bashi zai ɗauki kwana uku kwana hudu wannan zalunci ko sati wallahi zalunci ne wannan kuma wanda ya ce wannan zalunci ne shine manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah madaukin sarki ya ce inni haramtu zulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu ni karan kaina na haramta zalunci a kai na hana ma kaina zalunci umaru buka bi lil abid wa ma zalamnahum walakin kanu an fusa mai zulmun duk abin da ake ma'adawa da samu da Allah ta'ala ce ba zalunta su aka yi ba ba zalunta su aka yi ba fa amma samudu fa hadainahum fastabul ama ala huda an nuna musu gaskiya su suka zabata akan wannan Allah madaukin sarki ya haramta zalunci da dukkan da ukansa wa ala ra'sihi ash-shirk inna shirka la zulmun afim amma malan zaka ga mutum yayi kememe mutane sun mishi aiki tun mutum yana sha'awa yana farin ciki da aikin da ya samu yana farin ciki da ya samu aiki yana farin ciki da kudin ya kai kaza har ya zo kudin ma ya ma fita daga zuciya shi to wanda kudi ne ya fita daga zuciya shi kana bin mutum dubu biyu bai baka ba a kan wannan zai baka yau zai baka gobe ka je ka ci bashin dubu uku ka san kudi idan suna hannun inda dubu biyu suna hannunka sai ka biya bukatar kalami lafiya amma da da bashi ne wane ya baka 200 wane ya baka 300 ai kana bin wani kuɗi sai ka je ka ci bashi 3000 ba tare da ya biya maka inda 2000 ka suna hannu ba haka yake ko ba haka yake ba al'amari mai sauki idan ya san ba shi da kuɗi a hannu sai ya jinkirta aikin ba da yana jira zai samu kuɗi ne ƙarshen wata ba in yi zama karshen watan sai ya kira ma'aikata sai mai aiki yana suna kammala yana biyan su ba shi da irin wannan Allah ta'ala ya sauke ma'aiki Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare ce matsalul ghani zulmun kin biyan bashin mawadaci zalunci ne ko kuma mawadaci a ci kudinsa a ɗauki sa a ƙi biyansa zalunci ne to ku har idan ya zama na alhaji in an yi mai aiki in yana bin ka canji dole ne ka kai mishi to ina ga kuma a ce talaka ne nan kasa wani ya ɗauka cewar idan alhaji yana ya ba da an mai aiki canjin 200-300 ya hau wannan kawai a wuce da shi wannan zalunci ne mirara kawai ka ba mutum kayan shi wani babi ne daban idan ka kai mishi ya ce ya ba maka kullum lura da ke ko to amma al'asulu al'asulu ba magana cewar kayan alhaji a aina kowa da kowa ne Allah ya sauke wa iza utbi'a ahadukum ala mali'in idan aka bi ɗayan ku zuwa ga wani mawadacin aka ce je ka wurin wana ka karba falet ba ya bi yanzu mun samu me eh an sami hiwala an sami alhiwal an sami alhiwala an sami transfer kenan ko ta wannan bangaren idan aka ce ka je wurin wani ka karba ka je ka karba sai malamai suke cewa a cikin akwai zurkani yake cewa wannan zai zama da sauki ta yana yake da sauki tunda wancan ya zama zalimi wataƙila da ya ce ka je wurin wani ka karba abin ya dan zama da sauki sai ka je ka je ka karba to shin faliyat ba umarni ne ko ba umarni bane ta yana ya zama umarni fili mudari ne lamal amr ya shige shi shi ne sa ya zama umarni faliyat ba ai ga lamal amr din ya zo bayan fa'ul idan lamal amr ya zo bayan fa'ul ko wawun ko summa to ana miskun kun gane ko amma ma kana damar kai kuna kana damar kai kasara akwai abin nan thumma liyaqadu ta thumma liyaqadu tafassahum wa liyufu nuzurahum wa liyatawafu bil hu bilbaitul ati akwai kuma ta thumma liyaqadu tafassahum wa liyufu nuzurahum kaga da zo bayan ma yana da kira a guda biyu ina fata mun gane saboda kalamar amri akwai abin nan wal yufu nuzurhum wal mai talatin. na tun da umarni ne wajibi ko ba wajibi ba eh al'asul wajibi ne amma malamai suka ce wannan ba wajibi ba ne kenan a lokacin da aka ce maka ka je wurin wane ka karba sai ya gane shi ma wani azalimin ne sani shi ma wani azalimin ne na daban duk bakinsa daya ka gane ko to a wani lokaci mutum ba shi da wannan yana da damar ya ce ya ce wani abu amma al'asul dai idan aka ce maka ka wurin wani ka karba abinda muke na alhiwala kana bin wani bashi sai ya ce don Allah ka je wurin wani ka karba sai ka je wurin wani dan ka karba to wannan shine وحدثني عن مالك عن موسى بن ميسرة أنه سمع رجلا يسأل سعيد بن مسيب فقال إني رجل أبيء بالدين فقال سعيد لا تبيع إلا ما آويت إلى رحلك وحدثني أم مالك عبيد الله بن يحيى الليثي يكي تشيوا إمام بابانا يحيى ابن يحيى الليثي يا كرنت الدني أم مالك وحدثني مالك يحيى ابن يحيى الليثي يكي تشيوا مالك يا كرنت الدني أم موسى بن ميسرة دقا مال منس موسى بن ميسرة أنه سمع رجلا shi musa dan tsara ya ji wani mutum ya yas'alu sa'id ibn musayyib yana tambayar sa'id dan musayyib yace fa qala yace inni rajulun abi'u bidain ni mutum ne da yake hada-hadar kasuwanci da bashi sai in sai kayan mutane sai in ce ku je wurin wani ku karba ku da sa'id bin musayyib ya ce la ka daina irin wannan kasuwancin don akwai harƙalla a ciki kun lura sai ce la tabi karka irin wannan kasuwancin tunda kun ga shi da ya yi ibtida'an ne ibtida'an haka yake kasuwancinsa in ya saya ya ce ka je wurin wani karba in ya saya ya ce ka je wurin wani karba ba wai daman ya siya ne ya baka wani lokacin ka iya tura ka wurin wani ka karba ba mun gane bambancin abinda muke nufi muka ce shi iftida'an shi ya haka ne tun farko amma akwai mutumin da ya sai ka su uku a wurin ka so ɗaya ne ya ce ka je wurin wani ka karba da ya ce ka je wurin wani ka karba wani lokacin ya ce ka je ka karba kuɗin baki ɗaya wani lokacin ya ce ka je ka karbi ciko ga wannan daban don wata wata rana sai hada ku rikici kuma sai ka ji shi wace yana ce kai wai ni na sai ka da naka ko da ko yaron shi ne ya ce la bai karka irin wannan kasuwanci illa ma awaita ila rahlik sai abin da ka kawo zuwa shagonka sai abin da ka kawo sai abin da kake da damar miƙa shi wannan shi zaka sayar to abin da nake son bada kun ga sai ibn musayyab sai a hadisin ba faɗi sunan mutumin ba ku lura da kyau idan akwai su akhlaq da ba kasabe suke ingantattu ba to idan aka ruwaito hadisi sai a ɓoye sunan mai hadisi din sai a ɓoye sunan sai a ce ja a rajulun ko ƙala rajulun ko dai makamantan haka misali قال مالك رحمه الله عز وجل في, في الذي يشتري السلعة من الرجل على أن يوفيه تلك السلعة إلى أجل مسمى إما لسوق يرجو يرجو نفاقها فيه وإما لحاجة في ذلك الزمان الذي اشترط عليه ثم يخلفه البائع على عن ذلك الأجل ويريد المشتري رد تلك السلعة على البائع inna zalika laysa lil mushtari wa innal bai'a lazimul lah wa innal bai'a wa innal bai'a law ja'a bi tilka sil'ati qabla mahall al ajli lam yukrah al mushtari lam malik rahimahullah imam malik ibn anas yake cewa fil ya yashtari sil'ata min rajul. rajuli dangane da mutumin da yake sayan kaya a wurin wani amma da ya sai kayan bai karba kayan ba ya sai kayan ne ala an wa fiya tilka sil'a akan ya kawo mai wannan kayan ila ajalin musamman zuwa lokaci kaza mun gane ya sai kayan yanzu akan ya kawo mishi farkon watan safar kaga yana da kwana nawa kenan goma sha shida farkon watan safar kaga ajalin musamman kenan in ma lisukin yarjuna faqaha fi ko kuma wata kasuwa da yake so ya sayar da kayan a can ya siya ya siya ya ce to da Allah ina son mu haɗu a kasuwar beji ana yi haka ya sai kaya a nan mina sai ce to da Allah mu haɗu a kasuwar faiku ka tafi min da kayan faiku kaga yanzu bai baka kayan ba kenan daga can inda yake da shi kake yake bukatar ya wuce mashi da shi wai ma li hajata fi zalika zaman ko kuma don wata bukata ake da ita a wannan lokacin da yace ce zuwa lokaci kaza kun lura watakila zuwa lokaci kaza ɗaya ga watan safar ɗin ko kuma abin nan zuwa goman karshe na ramadana kaga ana neman kasuwar jajiberi ko kuma zuwa farkon zulhijja kaga ana farkon ana neman kasuwar sallah shi sai ce wa imma li hajatan fi zalika zaman ko kuma don wata bukata da yake da ita a wannan lokacin da yasa allazi ishtarata alaihi lokacin da ya shar'anta mishi da yace ina son ka kawo min shi zuwa lokaci kaza mana abin da yasa yace zuwa lokaci kaza dan ko dai zama akwai ta kasuwa da ake so a ci daidai wannan lokacin ana wannan hali thumma yukhlifuhu al-bayu an zalika al-ajal sai mai sayarwar ya saba ma wanda ya sayawa wannan ne da suka yi yanzu almushari ya saya ya sai kayan akan mai sayarwa zai kawo mashi kayan biyar ga watan zulhijja don yana son ya ci jajibere da shi ko kuma yana son ya kawo mashi sabar watan ramadan da yana so ya ci karamar sallah da shi ko yana so ya kawo mashi kasuwar wuri kaza dan yana so ya ci wata kasuwa da ake da ita a daidai wannan lokacin wai zai kawo kayan mai kaya shine albayo zai kawo mawa almushtari kawai ana cikin wannan yarjejeniya sai mai kaya ya saba bai kawo kayan ba ina fata mun gane surar matsalar a yanzu da bai kawo kayan ba fayuridul mushtari radda tilkar salati al sai wanda ya sai kayan yake son ya ɗaga ciniki to ya halatta ya ɗaga ko bai halatta ba ita ce matsalar mai saya tun da an saba ba a kawo wannan kasuwar ba ko ba a kawo daidai wannan lokacin ba shi kuma dama ya hari wannan kasuwa ta daidai wannan lokacin ne sai imam malik ibn anas ya ce inna zalika laysa lil mushtari yin wannan ya ce ya fasa cinikin a mayar da kayan wanda ya siya ba shi da wannan damar wa innal bai'a lazimul la ai cinikin ya hau kansa wa in ai kaga yanzu tunda albayi da zai kawo kayan ragewa i ko dorawa i dorawa i ya kara kwanaki ne akan kwanakin da za a kawo sai ma malik ibn anas sai ce wa innal bai'a domin lalle shi wanda ya sayar lau jaa bi tilkal sil'a inda ya kawo wannan kayan ga wanda isiyarwa qabala wa ajali qabala mahallil ajili kafin lokacin ya yi yukrahil mushtari ala akhdhiha ai wanda ya saya ba zai ce a to kuma ai ba wani lokacin muka yi ba ko zai fada? yawwa sun yi alkawari da shi zai kawo mashi saba'ar wata 27 ga watan ramadan dan yana so ya ci kasuwar sallah da shi sai ya kawo mashi 25 eh aka yi daidai sai ga 23 sai ga ce kai yana da cika alkawari bayan kuma 27 suka yi shi zai ma maliki bana ne ce ba shi da damar da zai ce to fa yanzu an kawo mai kwana uku bayan sallah kuma ya ce ba zai karba ba <laughs> eh eh Eh, ce ina da wata tafiya ce in yi ce wata tafiya ce ta gifta min eh, abin da yake cewa ka gaba an yi 27 ba sai ce wata tafiya ta gifta min shi sa na ga baran kawo maka 25 zai da sai ce wata tafiya ta gifta min shi sa ban samu kawo maka ba sai uku bayan sallah Hmm. <laughs> shi yasa imam malik ibn anas ya ce wa innal bai'a law jaa bi tilkal sil'a inda ya kawo wannan kayan qabar mahillal ajali kafin lokaci yi lam yukrah al mushtari ala akhdhiha ai wanda ya saya ba zai kyamare ya karba ba ba zai ce to ya zaka kawo mu 25 bayan 27 muka yi a zai ce zai ce ai yana da cika alƙawari ma a shi ka yana da cika alƙawari sai zai ce to za a samu wasu kayan ko da kafin abin da din ne قال مالك رحمه الله عز وجل في الذي يشتري الطعام فيكتال ثم يأتيه من يشتريه منه فيخبر الذي يأتيه أنه قد اكتاله لنفسه واستوفاه فيريد, فيريد المبتاع أن يصدقه ويأخذ بكيله إن إنما بيع على هذه الصفة بنقد فلا بأس به وما بيع على هذه الصفة إلى أجل فإنه مكروه حتى يكتاله المشتري الآخر لنفسه وإنما كره الذي إلى أجل لأنه ذريعة إلى الربا وتخوف أن يدار ذلك على أن يدار ذلك على على هذا الوجه بغير كيل ولا وزن فإن كان إلى أجل فهو مكروه ولا اختلاف فيه عندنا قال مالك رحمه الله عز وجل من قام وتم مغنر kuma daidai gwargwado na an fahimce ta ta magana ta biyu fil ladhi yashtari ta'ama dangane da mutumin da zai sai abinci in muka ce abinci muna nufin kar tunaninmu ya kai ga cewar wanda aka dafa kar ga an ce abinci ka ce ana nufin shinkafa ce da aka dafa aka sa mata miya a an an ce abinci ana nufin dukkan abin da yake abinci yana cikin buhu shinkafa ce gero ne dawa ne da sauransu duk abin da yake abinci filladi ya shari ta'ama dangane da mutumin da yake siyan abinci fayyaktaluhu sai ya auna abincin kuna ji na da ya sai abincin sai ya auna shi da ya sai dawar sai ya auna ta da ya sai masarar sai ya auna ta da ya sai shinkafar sai ya auna mafahimci wannan sun ya atihi man ya shtarihi minhu sai wani kuma yake so ya zai sai wannan shinkafar a wurinsa bayan wani lokaci kenan eh yawwa man sa'id barakallahu fi yace bayan ya shiga shago ma'ana bayan ya sallami wanda ya siya sa ko in ma bai sallame shi ba ya dauka daga can ya kawo shagon sa ko yawwa sai wanda yake so ya zo ya siya fa yukhbiruhu alladhi yatihi sai ya baima wanda ya zo yake so ya siya din ya bashi labarin annahu qad iktalahu li nafsihi shi fa ya sai wannan dawa ne dan kansa ya saya ne dan ya don ya sayar wasu kuma ya auna ya saya ya biya ya cike kuɗin ya sallama kowa da komai amma ya saya ne don kanshi ma'ana ya saya ne don ya auna mudu ɗaya mudu biyu ba ya saya ne don ya sayar gaba ɗaya a matsayin sari ba a inda ka je ka samu ɗan kasuwa ai dama al'asalu ya saya ne don ya sayar ko ya saya ne don ya sayar don bai saya ne don ya yi danki da ita ɗaki ba ko don ya tara ta a shago ba so yake kawai a shagon shi makare a'a to amma duk da haka sai ka ya ce da aboki an kasu. a wannan fa ba na siya ne don siya ba ma'ana yana ce da shi ba ya siya ne don ya baya ya sarar ba a'a ya siya ne don ya siyar mudu ɗaya mudu biyu rabu mudu kulli da sauransu ya fi daɗewa ba a siyar ba amma kuma ya fi riba ba kai ba shi kuma a siya gaba ɗaya ya fi kawo kuɗi lokaci hudu amma kuma ribar ta fi kaɗan to yanzu mai ce maganar fa mubuta wa an yusaddiqahu sai shi wanda yake so ya siya ɗin yanzu yake son ya gazgata shi wa ya hubi bi lihi ya karɓi kayan akan awon da yi kaganta na mudu ashirin ce na siya ni na auna ta amma na siya ne don in sayar mudu ɗaya mudu biyu sai ce a ba komai kawai ba ka auna ba kun lura da maganar na biyu din ba shine ma'anar fa yuridul mubtau an yusaddiqahu ba sai wanda isa yake so ya gaskata shi wa ya akhudha bi lihi ya saya da awan da i to me hukuncin wannan imam malik tunda mun gane surar yanzu sai maganar tambaya sai maganar hukunci in kuma akwai wanda bai gane surar ba to asali ya saya ne dan kansa ya sai dawa ko masara ya auna ta mudu 20 mudu 25 sai wani abokin sana'arsa kuma yake so ya saye ta amma da yake so ya saya ba wai zai yi sabon awo ba ne yana so kautin da ya auna ta ba wani abin nan kuma kaga ba a gaban shi ya auna ba amma ya gazgata shi ya yadda sai imam malik ibn anas ya ce inna ma bi'a ala hadhihi sifa to lalle duk abin da aka siyar a wannan sifar da muke magana bi na kadin kuɗi hannu fala ba asabihi babu laifi eh da ya ce zai saya a hannunka mudu 25 zai saya ba tare da ya canza awo ba kuma ya cike kuɗin ya bayar wannan babu laifi to in ba shi ne fa tunda kun ga babu jami'i daini ne wa ma bi'a ala hadhihi sifa amma abin da aka sayar a wannan sifar da muke magana ila ajalin bashi fa innahu makaruh to wannan makaruhi ne bai halatta ba sai ka ce to me bambanci su imam malik ibn anas zai ce bai halatta ba hatta yaktaluhu al-mushtari al-akhar li nafsihi har sai wanda ya saya yanzu na biyu da zai saya a matsayin me bashi har sai ya sake aunawa in dai zai siya ba shi sai ya sake aunawa kenan ba zai gasgata abin da wancan ya faɗa ba mai ma malik na anas ya hararo wa inda ma kori hallazi ila ajal ya ce abin sani fa an karhanta wancan ne da a matsayin bashi li'annahu zari'atu ila riba domin hanya ce ta riba saboda me saboda shi wanda zai sayar bashi din duk da ya auna ta mudu 25 in ya fahimci bashi ne zai iya cewa mudu 26 zai cewa mudu 20 da bakwai shi kuma tun da zai siya bashi ne dole ya ɗauka ba tare da ya sake awo ba dan yana ganin in ya ce zai auna zai ce to yanzu baka yadda da auna ba ne to je kana fasa tun da daman bashi ne sai zamana shi sai imam malik ibn anas ya ce wata khawufun akwai jin tsoron an yudara lizalika ya dan mushi mujamala ya dan lallashe shi ya dan bi shi ya mishi wata mudara haka da ya dai dan sallama mashi ala hadhal wajhi akan wannan fuskar na ya bashi bashi ya kara mishi mudu ɗaya mudu biyu ta yadda ya san bi ghairi kailin wala wazinin ba zai sake aunawa ba da au da mudu kuma ba zai sake aunawa da skeli ba saboda me saboda ya bashi bashi kar ka manta wanda ya zo da kudi hannu zai yi cewa ya yadda zai yi cewa kuma zai sake awo a baka ji ba hausa ya ce kare da kudin shi ba sai sha lahaula a billah wanda ya zo da kudin shi hannu yana da damar ya ce to zai sake aunawa a ɗazu ɗazu nan na auna mutu 25 ne ya ce ina eh, ya daba musu ne ba zan sake aunawa in ya ce mai a ya sa kudin shi aljihu ya gaba to amma yanzu wanda ya zo bashi za a sayan mashi bashi ko ci zai sake aunawa sai ya ɗan jiƙaƙe a zuciya shi na to yanzu in yi ce sake aunawa wanda zai bashi ɗin kamar bai da awon shi ba kenan ƙarfi da ya ji sai ya ɗauka shi kuma zai iya cewa mudu 25 ne da rabi ko mudu 26 ne ta yadda sai ya ƙara mai mudu guda don ya san ba aunawa zai yi ba shi sai imam malik ibana ne ce to in zai ɗauka bashi sai an sake aunawa ba a yadda ya dauka a matsayin awon da ka yi ba tunda ba a gaban idan shi aka yi ba amma idan kuɗi hannu ne yana da fuska biyu ko ya sake aunawa ko ya dauka ya gaba tunda shi a wannan lokaci yana hurrun ne ne ya sake aunawa amma yanzu wannan da za a ba bashi kai bashi mugun abu ne yana bautar da sai a dan bautar da mutum ta gefe gefe ba tare da an sani ba fayin gane ila ajalin fa huwa makaru in bashi ne to wannan makaruhi ne ya siya ba ta da ya sake auna ba wala ikhtilafu fi inda na wannan kuma babu wani sabani akan shi ina ganin sai mu tsaya ne insha Allah ta'ala da shi mu sai mu ci gaba ina da wasu yan abubuwa haka subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk